Bismillahirrahmanirrahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai, mutallab Asad, kashi ne 26. Duba da gida ne mai girma, sai da ta ɗan tafiya sannan ta ƙarasa babban gate tana tura ƙofar fita. Sun ƙara fitowa, shi kuma ya saka shi juyowa, yana jefa wayarsa aljiwa ɗaya da zuba mata idanuwa. Ganin tana duba-duban inda za ta hango baƙon. Idan ta suka sauka akan Kamal, dijin numfashinsa ya yi sikifin na tsawon mintuna. Hadirai ta yi, ina ta yi kamar a kansa fa ta samu matsala da masoyinta. Tana ƙoƙarin juyawa, ya yi saurin dakatar da ita ta hanyar cewa Assalamu alaikum. Sanin daraja da girman sallama ya saka ta tsayawa tare da juyawa ta amsa mishi. Cinya ya shiru sai idanuwa da ya zuba mata ya saka ta dago kanta tana cewa ya mu tallaba na wani abu yanzu. Za ka iya tafiya ka dawo gobe ko kuma idan saƙo ne ka bayar a bashi. Ta ƙare zancen cike da gundura da kallon da yake mata. Murmushi ya sake yana gyara tsayuwarsa haɗe da cewa ba damuwa. Dama saƙo ne aka bani na kawo masa. Amma kafin nan, don girman Allah zan iya sanin sunanki? Cikin ƙosawa da maganarsa da ta yi, ta kaura kai gefe tana cewa. Ka bayar da saƙon masu gadi su shigo da shi, sannan ta juya tana ƙoƙarin barin wajen. dan hakan ya saka shi saurin faɗin, dan Allah ki yi haƙuri, ga saƙon nashi daga Minal. Ya faɗa yana buɗe bayan motarsa. Baba Ayuba ya ji ta kira, ta ce a shigo da su, ita kuma ta shige wata ciki. a daidai lokacin da ta shige mota aryan ta kunno kai idanuwansa suka hango masa ita lokacin da take kokarin shigewa cikin gidan yayin da kamar da kafe ta da idanuwa yana yaba sura da kuma tsarin da ubangiji ya yi mata tamkar da ita ta halicci kanta nan idanuwansa suka sauka kan manya-manyan flags da ake fitowa da su daga cikin mota ana shiga da su cikin gidan tashin hankali da tsantsan tsabbacin rai ne suka bayyana ƙarra akan fuskarsa musamman lokacin da idanuwansa suka yi arba da fuskar kamar da ya juyo yana murmushi bayan sun kwashe kayan ya shige motarsa ya tayar yawa wajen wani irin dukan steering wheel din motar aryan da ya dawo da niyyar bawa afra hakuri yana rinƙe hannunsa haɗu da ji tamkar zuciyarsa za ta fito wato dama shi afra ke rena wa hankali ashe ta san wancan yaran dama duk kuma munafunci take yi tare take da shi bai sani ba me yi mata haka za ta yaudare sa ita da yayanta dan ya tabbata yana sanar da koma me da kira iya jan mota sai ban layin ina jin gaba ɗaya duniya ba ta yi masa daɗi a tsaye a cikin falo tana kallon uban flax ɗin da aka jeriya a tsaka falon cike da mamaki ga wasu jokes masu ɗaukar hankali da ƙyalƙyali har guda uku kamar mutallafi ya san me ake suna fita ya sauko ƙasa mamaki ne shi ma ya kama shi ganin manya-manyan flas kusan guda biyar da fruit da chok har uku Don ta sajida da fitowar ta kenan ta ce a'a daga ina haka aka fito da wannan abin arzikin afra na dariya ta ce budurwar ya ce ta kawo masa a ah, to masha Allah ki ce aikin sarkar ta mace dama yanzu nake sanar tambayi me za a dafa da maricen nan ai ku sha zaman ki ki huta tante tun daga wani an kawo na san zai wadatar har a bayar haka ne to sannan da kokari Allah ya albarka bai ce komai bai fice daga falon ya cikin compound din saboda ya sha iska kafin lokacin magariba ya su, a yi kiran sallah Nijar Aisha na shiga gida babban yaya ta kalle ta haɗe da cewa Aisha ya ga kin dawo kina murmushi kita kika fita kina kuka sai da ya sun ce, babban yaya bari kawai abin alkhairi ya same mu wani alhaji ne da ya taimake ni jiya ya zo ya ba baba kuɗi masu yawa ya ce kada na ƙara bara don Allah mahaifiyar ta ce ta kalli baba da ya ajiye wata takarda da nadar kuɗi yana faɗin ina yake zo nan ki kirga min kuɗin nan ganin namin yan dubu dubu dai kusan guda biyar ya sa ta faɗin dubu ɗari biyar ne baba washe bakin sai ya ce ke kuce da ya arziki ya zo kun ga amfanin bara ko yanzu zama mu fita mana zaune uban wasu ganki ya ba mu kuɗin nan Aisha mamace ta ɗan tattaka ta ce kun ga kyakkyawar ɗiyata mai cinin arziki kullum abin da nake gaya mai kenan aiki dai ne wannan shigan mahaukatan da yanzu mun zama attajirai to ai baba ya masa alƙawari ba za mu sake fita bara ba ki dalla yi min shiru kika sani ma ko sai sake dawowa ko sauri ya bamu kuɗi sai mu daina bara yanzu gaba ya sani ko Allah ya kawo mana mai bamu gida da mota daga ita iyayenta sakin baki suka yi suna kallon ikon Allah ma mage shirya don an jima masu mun fita bara yanzu tashi je kira mun habu magini a can gefen zauren su matar ta ce komai fita miƙe ta fita. Mama kuma ta ce, "Ke mana ya kwana biyu nan ba son fita kwata-kwata. Ko ne dalilin ki?" Baba na jin daɗi mama. Ni dai wannan sakarcin zan ne ba zan ɗauka ba. Kin san da ƙarfin ki muke wasu abubuwan a gidan nan. Shiru ta yi maman ba tare da ta ce komai ba. To yanzu ki ɗauko kuɗin da muke tarawa, mu ga nawa ne. Sai a haɗa a bashi a fara gyaran gidan nan. Ina tsoron damuna ta ci ƙarfi. Kuna ganin ruwan shekaran jiya ya so ya taɓa gidan nan. Kam yarfe baki sai ga Aisha ta shigo, ita da Abu. sallama ya cikin ladabi ya gaida su sai dai zauna suka gama lissafin komai sannan aka ɗauki kuɗi aka bashi shi kuma ya ce akan gobe za a fara gini suka yi sallama yan saboda Allah da kuɗin nan duka zaka ba su baban su ai ma cire ko ɗari biyu ne tunda kin cire ai kenan kar kuma ki da ni da mita ina Aisha ɗin take mata bara samar ƙasa suka neme ta a gidan hakan ya tabbatar musu da ta gudu makaranta sosai mamati ta masifa shi kenan ni rayuwata ta kare a jahilci cikakken kwanaki guda a sati da kira ake bari na nake zuwa makaranta idan ma zan je a makare karatun ma bana fahimtar sa bana gane masa saboda rashin mai da hankali ta ba ta aka yi ta baya hakan ya saka ta saurin zabura tana faɗi. amini menene haka ki koyi na, kika shiga ina ta neman ki hararta aisha ta ce ai kin san gidan mu idan nema na ki yi ko rufa min asiri in je gidan ku so yi mamanki ta zane ni kin manta ka shirin da min kwanaki idan ta ƙara ganin kafa ta sai ta karya tunda ni nake zuga ki dariya sosai aisha ta saka ta ce kuma wallahi tsaf za ta iya baki ji min ba wani alaji ya zo ya ba da kuɗi ba ya ce na daina bara wai su baba yanzu muka fara bara to ashe da gaske ne dama an ce an ganki a mota wani alaji. ashe da gaske ne ki ce mun yi sabon masoyi tabbi jam gulma ɗin garin nan abin tsoro ki ce an sanar miki ke ma kina wasa ai sun sanar da ni tuntunin in a miki abin dariya har da Allah ya sa ba dare ki zai yi ba ke ma dai kya faɗa ta ina wannan kikkiawar lafiyayyen dan masu kuɗin zai so ni har da wani yi masa sata Ki dai bari ni kai na san yaudara ta yake yi don iyayensa ba za su basa ya aure ni ba wake aisha me kika ɗauki kanki menene baki da shi ne zai isan ki shi fa Allah babu ruwansa da wannan idan mijinki ne sai ga kin aure sa mu bazan can kin ga mun so makaranta bana san yaudara wa zai aure jahila ki duba ki ga aji biyar har yanzu na kasa kammalawa a bangaren Alhaji da ke son Aisha kuwa zaune yake tare da yaransa yana faman hucin bakin ciki rashin samun biyan bukatarsa gare ta da bai ba wanda hakan ya saka shi ɗaukar alwashin sai ya ɗaukan sa akan mahaifinta da ran da suka sake aran gama haka ita ma sai ya wulakanta rayuwarta ta kowace fuska babban yaron sa ne ce ya halashi kawai ka aika sama na har lahira idan ka bamu umarni akwai sauran ragowar hodan nan yanzu nan mu je mu cika masa aiki dawo kai alaji yana kallon sa ya ce kitso ku je na baka wuƙa da nama ku yi duk abin da ya dace a kansu ina so gobe na ji labarin mutuwarsu amma a tabbatar ban da yarinyar don ina son na rayuwarta ta lalace yadda sai ta zo ta nemi taimako da kanta a lokacin ne zan cimma dukkan wani burina da nake da shi a kanta sai ya halaji kawai ka ɗauka an gama aisha ta riga da ta zo hannunka tun bayan sallar magariba ta dawo daga makaranta ta samu guri ta zauna mama da ke fitowa ta ce "Sani kin ji sai yanzu kika ga damar shigowa gidan ki hakuri, mama ba zan kuma ba yi min shiru ki tashi ki ba ƙasan nan kafin ki ƙarasa kanki na ga me ki shige ɗaki yau baki da abinci murmushi ta yi sannan ta miƙe tsaye Don sai da ta tsaya ta ci abincinta a gidansa mini kafin ta dawo kowar ta shiga ɗakin su mafiya yana kan sallaya ƙur'ani a hannunta tana karatu Don shirya ta zo mata ta da ta fahimci iyayen nasu amfani kawai suke yi da su don tara abin duniya ba tare da sun damu da zunubi da suke kwasa ba ko kuma halin da za su iya tsinta kansu na cutarwar zamani a nan gaba Aisha ina kika shake kuwa bayan kisan halin mama yau faɗan yamma duka akai na suka juye shi dare Aisha ta suka tana matsuwa kusa da ita haɗe da cewa wallahi makaranta na je daga nan ne gidansa amini ba ki ga laifinta ba an kawo kallon ƙanwata ta tana jin wani iri a cikin ranta haɗe da kallon shiga jikinta kafin ta ce yanzu aisha haka kika shiga cikin yan kawo laifi turo baki dai kafin ta ce ki fa kika cikin san shiga damamin kaya babu kyau kuma kaya na duka su ne mama ke dinka min na sani babu kyau aisha amma kuma ba a ce ki shiga wulakanta kanki ba kin fasa budurwa saboda Allah ai ya kamata ki dinga gyara kanki ba ina nufin ki saka damamin kaya ba a'a ki riƙa wanke waɗanda yake so ɗin kina linkewa a waje ɗaya idan sun yage kina kaiwa ana gyara miki ko kuma ki sa allura da zare ki gyara abin ki ba wai ki yawo da su buguzun buguzun ba kallon yaya ta ta ce mhm, to zan gyara idan kina da naira ɗari ki bani zan je na siyo sabulu gobe sai ne wankin tunda ba za mu fita bara ba ki duba jakata ki ɗauka ke siyo mana har ma kilin guda ɗaya sai wake gwangwani biyu gobe ne mana alala yau babban yaya kamar kin san ina so sai na taya ki ta nufi wajen jakar ta ɗauko sannan ta juya za ta fita aisha aisha ta ji muryar mahaifinsa yana kiranta da ɗan sauri ta fito tana faɗin baba gani yawa me na ji kina faɗa gobe babara. eh baba Sannan da ke hannun sai nasarar kwala mata aka yi haɗa da cewa to kowa samu zauna mi a gidan bayan a gaban kina tattara kuɗin za a gyara mana gida kin ga to kwana da shiri ba abin da gobe zai hana mu fita bara kin ji na faɗa miki yana gama faɗa haka ya wuce cikin ɗaki abin sai yana jini ne Bishi sosai a ne ɗauka da afra ta yi ba bashi haƙuri da text message har ta gaji amma ya yi mata banza. Kiransa kuwa ta yi ba adadi shi ma ya ƙi gawa. Hakan ya saka ta zuba masa idanuwa duk da abin na matuƙar ta a zuciya. Don ba ƙaramin so take yi masa ba. Shi ne face love ɗinta tun tana ƙarama har ta girma yana nuna mata ƙauna da soyayya. Wannan dalilin ya saka ba ta ganin kowane namiji a zuciyarta idan ba shi ba. Shigar da jami'a kaɗai ba ta san iya adadin mazan da suka farta mata soyayya ba, amma duka take sauraron su saboda ta riga da ta zaɓe sa sama duk wani ɗan namiji komai kyansa komai kuɗinsa kuma komai asalinsa ita dai shine tauraronta mutallab kuwa a tunaninsa duk abin da ya faru tsakaninta da aryan ɗin tun ranar ya wuce saboda ya san fushin masoya hutu ne musamman aryan da yake matuƙar son afra haka ita ma ya san yadda take son shi dole za ta ba shi haƙuri idan ta ga ya yi fushi sosai sai bai fita kan abin ba ta ranar ya ci gaba da al'amuransa saboda shi aryan sam ya maƙi nuna masa akwai na saɓani tsakaninsa da afra balle ya ce zai sa bakinsa a su lafiya kallo suke haɗuwa su gaisa ko kuma su waya alamun ba wata matsala idan ma akwai abin da yake damun mutalar din yanzu bai wuce halin da a duk lokacin da ya je gida mahaifin nasa yake isko shi ciki ba ko ba faɗa maka ba ka san akwai buƙatar addu'a dantana an gama yin nasara a kansa ta kowace fuska a cikin rayuwarsa a bangaren binal kuwa tunda sun gama daidaita kansu tare da amincewa junansu su zama a ƙarƙashin inuwa ɗaya sai wata irin soyayya mai matuƙar burgewa suke zubawa cike da bawa juna kulawa wanda hakan ya saka da kansa ya iske abba ya sanar da shi zancen Ka san tantance wani irin yanayi abba ya na farin ciki ko akasin haka lokacin da ya sanar da umma zancen lokacin da ya sanar da umma zancen ya ga ta nuna jin daɗin ta don ya tabbata akwai wani abu a ranta da take shiryawa kuma dai me shi burinsa bai fiye ga ya faranta mata ba ya kuma yi duk abin da take so da ta sanar da yadda asiya zancen ita ma murna ta yi sosai don tun lokacin da daga gidan da sun tallaf ke ciki ta ɗauki albashin sai ta koma da zama can ita ma kamar yadda afirka ke zaune a can abu ɗaya dama take jira shigo minal gidansa da mahaifiyarta ta faɗa mata cewa Buka ya tabbatar mata da cewa Minal ɗin ita ce za ta zama remote control ɗinsa da za su yi amfani da ita wajen cimma burinsu. Kallon Umma ta ce, "Wallahi Umma na matsa ya auren su. Wallahi Umma na matsa ya auren su da ita, na koma can gidan." Dan dai iskan yaran nan ya fara kokarin shigo min ɗaki. Wai Walid, to ai ki ne da kika je kika saka magani a kofar ɗakin su. Bayan cimikin ne yake zuba a kofar ɗakin su mutallab. aikin mun bakin ciki yarinya nan da ba a ɗakin sa kika zuba ba kafin su tafi da yanzu shine ke wannan sarancin wallahi gashi kuka dama ya ce so ɗaya zai bani maganin saboda haɗarin da ke ciki cap wai umma da yanzu ya mutalab ne ke wannan mugun neman matan haka da wali da ke yi eh mana to me na mu a ciki ni ba ban so a ce kwata ma zai yi aure ba so ne kawai ya bi duniyan nan ya lalace inda yake da kuɗin nan duka su ƙare a neman mata gaskiya umma haɗarin kiyama fa na bukan ki wallahi suka kwashe da dariya haɗa da tafawa sai ka ce ba uwa da ɗaya ba a bangaren jamil kuwa sun fara taso masa ta ko'ina kamar yadda boka ya faɗa masa sai dai fa baya da ikon yin duka wani alkhairi da kuɗin ko kuma kyauta da su don ko umma ba sisi a ciki gudun kada ya saɓa wa sharaɗin boka da ya ce yana saɓa wa ɗaya a cikin sharaɗin zai karɓi hukunci daidai da shi yau ta kama ranar weekend kamar yadda kowa ya sani ranar hutu ce ga mafiya yawan mutane musamman ma'aikatan gwamnati da kuma bankuna hakan yasa ta rana Aryan na tare da mutallaf suna fira cikin hirar tasu ne Aryan ke cewa mutallaf yana so ya ara masa miliyan goma yana so ya fara wani kasuwanci Kallon kallonsa mutalabi jin maƙudan kuɗin da ya ambata sai ka ce bai san yanayin yadda kasuwancin yake tafiya ba ba tare da ya ce komai ba ya mai da hankalinsa ga wayarsa da yake ƙoƙarin tura mai da saƙo sannan ya maido hankalinsa gare shi su yi magana ya ji wani kallon business ne kafin ya bashi kuɗin a ranar da ya gama kaiwa ƙololuwar ɓaci rai ganin mutalab kamar ya share shi ya ce mam magana fa nake maka ka yi min banza murmushi mutallafi ya ce wani banza ne maka aryan abu ne ke turawa ne amma ka yi haƙuri ina gari wani ya ɓata maka rai za ka wuce a kai na. tun da ka zo gidan nan magana kaɗan sai na ka ɓata ranka a kai Haga malam ni ba wannan nake magana ba miliyan goma na ce ka ara min in za ka ara ba wai ka mai da nima hukaci ba to na ji ya haƙuri amma Aryan wani irin business ne za ka yi da miliyan goma cikin ɓacin rai Aryan ya ce ban sani ba mu tallaba Asad na ce ban sani ba aikin banza da wubi don ka zama mai arziki shine kake so ka wulakanta ni na ce shi ne kake so ka wulaƙanta ni mutallaf ihun eh, da yake mishi tamkar dama can jira yake da mutallaf din. ya sa afra da stanta sajida da kuma jalil da bai san aryan na gidan ba fitowa barin da su mutallaf din ke zaune cikin ɗan ɓacin rai mutallaf da ya fara hasala da ihun da aryan din yake masa akai yace ce wai menene hakan aryan menene hakan na ce aryan ya ce ban sani ba idan ba za ka ara min kuɗin ba kawai ka faɗa min kawai ba sai ka wulaƙanta ni ba arzikin ka na me ka manta lokacin da mahaifinka ke hana ka kuɗi yana hana ka abinci ni ke yan maka ko kuma ka manta lokacin da mahaifin naka ya kore ka daga gidansa gidanmu na kai ka ne maka duk wani halacci a rayuwarka amma ni kake tozartawa dan ka tara abin duniya tare da wanda ba zai iya mai da fiye da alkhairin da aka yi masa ba ina motar da ka taɓa siya min da bata miliyan shida ba ita ce kaɗai kyautar da ka taɓa yi min ko to dan me zan zo da buƙaci kuɗi a gunka ka wani mai da ni mahaukaci subhanallahi aryan wai ne haka kake yi haba dan Allah ba girman ku bane ku daina jalil da ransa ya dan son ɓaci ya faɗa yana riko aryan fiske hannunsa ya haɗa da cewa Allah sake ni munafiki kudin dan uwan naku uban waye san na menene aikin banza da wufi kawai cikin araji afra ta kira sunansa tana cewa aryan kar ka manta shi din yayana ne dukkanin su yan uwana ne ba sun jaka agunka ba wajen ta ta ko yana kallon cikin idanuwan ta hada da cewa me kika ce cancanta ai daga ke hasu babu wata kima da kuke da ita idanuwa na da zan kalli cancanta ku daga lokacin da na gano kuɗin mutum ne masu manta alkhairi na fahimci ba ku cancanci duk wata mutuntawa daga na ba don haka karba kinki ya sake ambata kalmar cancanta saboda ba ta da muhalli a cikin gidan nan ya kare zancen tare da juwa ga mutallab ya ci gaba da cewa kai kuma daga yau ba ni ba kai ka kuma na fasa aurenta ku je can ku ba ta dan iskan da take bi babu ni babu ita kowa ya kama gabansa wannan shine mukullin motar da ka bani don haka gatsiyar ka nan bana so ya cilla mutallab mukullin a gefen fuskarsa hakan ya sa jalil da ransa ya kai ƙololuwar ɓaci ya sha ƙoƙuyansa yana kallonsa da idanuwansa da suka yi wani irin mugun kaɗawa suka yi jajar saka shi jalil mutalib da tsoron Allah ya kama shi ya faɗa yana kallonsa a da kafin na sauke masa karamin hukan da yake kansa aryan ya faɗa tare da bincike hannunsa don tsafin zuciya jalil ma ya kasa cewa komai wani kallo aryan ya yi mutalib yana cewa gari faɗa masa ni ba sa ba ne duka na fi ƙarfin ku 'ya'yan bora kawai wanda ubansu ya kore su daga gidansa saboda baƙin halinsu ke kuma na fasa auren 'yar iska kawai mai dariya dariya afra ta cike da takaici ta ce ka kwantar da hankalinka wallahi al'azim ko baka fasa aure na ba ni ba zan aure ka ba wallahi ko kai ne a wutan maza ka je can ka samu daidai da kai dan duk wanda ya wulakanta mini na ba zan iya auren sa ba Allah ya kiyaye umma ta gaida Aisha sai me kinki na banza da nawofi babu ni babu ki kuma billahi lazi ko hanya na ganku kun kula ni sai na tozara ta ku ita ne tanta kasa magana matai tana gefen baranda a zaune har ya fice daga gidan kowannen na cikin damuwa mutalab ko tashi ya dauki din motarsa ya fita daga gidan ko da ya fara driving kasawa yi ya sami gefe ya fakin abin da bai taɓa tunani daga wajen aryan ba wai sai gashi yau ya yi masa shi menene baya yi masa da ya cancanci irin wannan wulakancin haka kwanaki ma daga shi sai allah shi ya bashi naira miliyan biyar da ya kira sai ya ce babansa ya samu karya arziki ya ce ya bashi ya jajari gab da zai dawo najeriya ma ya ar naira miliyan biyu a hannunsa kuma har yau har gobe bai dawo masa da su ba yanzu kuma dan ya tambaye shi me zai da kuɗin da yake tambayarsa sai abu ya zama tashin hankali da damuwa muke damun aryan ne shi san bai san shi da irin wannan halin ba a zatansa duk yadda ya kai wajen ɓata masa rai bai cancanci irin wannan zagin daga sa ba bai cancanci tozarci da gori kala-kala a gunsa ba saboda shi abokin sa ne Amina sa dai dauka tun kaɗan uwansa na jini ya Allah ya faɗa cikin wani karyewar zuciya hawa yana sauko masa ya ɓata kusa rabin awa kafin ya da mota yana bititi ta kansa da zuwa gidan seminal bayan ya kira ta a waya ya ce ta fito gashi a bakin gate ya kwantar da kansa a saman kujerar da yake zaune haɗe da rufe idanuwansa tamkar mai bacci a haka minal ta ƙaraso ta same shi tana zuba wani uban amshi da take yi a cikin tararrukan momi da ta shafo buɗe gaban motar ta yi ta shiga bakin ta ɗauke da sallama a hankali ya ɗauko kansa tare da buɗe idanuwansa ya zuba mata a take ji kaso arba'in bisa ɗari na cikin damuwarsa ya tafi inda minal ta ga idanuwansa sun kaɗa ya saka a take annurin fuskar ta ɗaukewa cike da damuwar da nan take ta bayyana a fuskarta tamkar za ta yi kuka ta ce yaya na me saka kake haka wai ya taɓa min kai ta kare da can hawa yana sakuwa akan fuskarta murmushin da iyakacin sa akan fuskar sa ya sakar mata hada da cewa me haka minal kuka fi kike yi yaya da wallahi ba na san ganin ka cikin damuwa ko ɓacin rai ko me kai hakuri please kaji to shikenan na hakura. yanzu biyan kwalliya ta da kika bata min da wannan hawayen naki in miƙa hannu kamar zai lagudo hawayen sai da jin kunya ta yi saurin rufe fuskarta dariya yana danne abin da yake ji a kasan zuciyarsa na ɓacin ran da ne ne suka mishi tare da cewa ya kike ya mi da dadi duk lafiya lau ina wuni cikin sika zuliya ya ce gashi nan tare da mu haka suka gaba da firar su cike da so da kauna duk dan ya kawar da bacin da ke zuciyarsa kafin suka yi sallama ya koma gida a falo da afra tana kuka har lokacin jalil na rarrashin ta mu mutallabi tare da cewa ki ya guri afra insha Allah kuma zai daidaita kin ji ko dan bacin ne kawai kuma zai wuce ainihi. ni fa ba zan aure shi ba wallahi yaya ko kun ta na tsane shi wallahi dan duk lokacin da ran shi ya ɓaci sai yin abin da ya yau ba zan iya ba yaya na tsane shi ta shiga fada tana kuka mutalib bai sake cewa komai ba sai ma samun guri da ya zauna yana sauke ajiyar zuciya hade da yin murmushi murmushin da yayi ne ya saka ta ɗaguwa ta kalle shi daga ita hajjale suna mamakin wai shi wace kallar zuciya ce da shi haka yanzu duk abin da Aryan ya faɗa bai tasirin da zai nuna damuwarsa a kai ba a hankali ya aje waya hannunsa ya ce afra kukan nan ya isa haka kun san kuna sakawa kanku damuwa tsakanin nani da amini na shi dan da ya shiga tsakanin mu na dan lokaci kuma insha Allah hakan ba zai yi tasiri ba tanta saji ce tace ni ma dai kan mamaki abin ya ba amma duba da amintar da babu faɗa mun can fata da zaman munafurci da na ci wannan lamari bai daɗi ba Allah da ya kawo da fitina kawai dalil ne ce yaya bari na je akwai sakon da nake son karɓa na yan China nan tun da ake kira na shi kuma a yana insha Allah na san sai ya regretin wannan abin da yi okay Allah ya kiyaye sai ka dawo a farki ba ku gane idan ba su yake yin bata ba kallansa kawai ta daga kai shi kuma ya shiga cikin yanyan huta a kwanakin haka afra ta zama so quiet komai take yi karfin hali ne irin nata ba karamin kauna aryan take yi ba tabbata san soyayya bai ta samu ta sa a cikin ranta amma rana ɗaya iya tsayawa ya ce ba zai aure ta ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta ambata tana jira da a cikin ranta ba ta tunanin za ta iya rayuwa ba tare da aryan ba amma a wannan gabar ko mutuwa za ta yi ta zaɓi ta haƙura da shi har abada ki ta addu'a kin ji afra Allah ya zaɓa miki abin da ya fi alkhairi na san da ciwo masoyin farko ya guje ka amma Allah kaɗai ya san alkhairin haka tunda sajida ta faɗa gani yadda ta zama tagumi ta yi shiru to tante bar na shiga cikin na kwanta ta ba ta amsa dan yau ta je kula ba saboda ba su da lectures ganin ta kasa ba daga falon jiri take yi da za ta tashi ya kawai sai ta zame jikinta da kwanta akan kujerar Mutallaf ko yana shiga ɗakin nasa, gefen gado ya samu ya zauna. Sai yanzu ma ya fara fahimta wane ne shi. Abubuwa da dama sun gifta sun wuce, wasu ya manta wasu kuma yana sana da su. Yanzu ne sai canza yanayin kasancewarsa da mutane. Yanzu ne time din da zai iya sa ga kowa, daidai yanda ya mu'amalance sa. Duba da jiya ba yau ba, akwai buƙatar ya farka saboda ba komai bane yanzu ake zubawa idanuwa. Wasu mutanen kan shigo rayuwar mu saboda su koya mana darasi, wasu kuma sukan shigo rayuwar mu don su koyi darasi daga wajen mu. da wannan tunanin shi ma ya kwanta har bacci gaba da shi a bangaren aryan kuwa sai bayan ya koma gida ya fara tunanin rashin kyautawa abin da ya yi da daddare bayan sallar magariba suna zaune da ummi suna fira ta ce wace magana banza nake ji aryan dalili ya kira ni dazu dama ina jiran ka ne ka zo me kake son zama yanzu mutallab ya cancanci wannan tutarcin da ka je har gida ka yi masa na ce ya cancanta na ga mahaifinka ma gurin aiki sun sallame shi shine ya tallafe shi da jari yanzu akan kuɗin da ba hana kai ba tambaya kawai sai ka zage shi ka fito yana da arzikin da ko kulle ka zai kuma babu yanda muka iya haba ayyan haka zama aboki na yarinta shirme shi ma yana goge hawayen fuskarsa daga bisani kuma ce ki hakuri wallahi ummi ban san me hau kaina ba ni kaina ban sani ba na yi kuskure kuma zan je na bashi hakuri na yi masa text babu reply tun safe ni ban san ka haka ba wannan ba halin kwarai bane ba kar na kuma ji zan kira shi ni ma na bashi shi hakuri ka tabbatar ka same shi nawa da ya mota shi ma ya cilla masa mukullin dama shi ya bashi da ta mahaifinsa yake amfani tunda kare arzikin nan ta samu mahaifinsa sai zama da albashinsa ake wasu ɗawainiyar a hankali farta ya Allah yana jingina da jikinsa a garin filin yana jingina jikinsa a jikin garin filin gidan nasu wannan ne karo na uku da ya tura masa text ɗin ban haƙuri. sai yanzu ya ga reply Aryan wannan ba da hakurin na menene ni fa ban yi fushi da kai ba na san sharin shedan ne ai kuwa harshe da haƙuri ana samun saɓani ballantana kuma aboki da aboki bari kika da komai ba ya wuce yanzu ma na shiga kasuwa zan kira ka idan na isa murmushi yana share kwallon da ta zubo masa a kumatu nan ma ya shiga dalin wayar afra ita ma bata daga ba hakan ya bashi kwarin gwiwa an jima zai je ya bata hakuri ya santa da hakuri wuyar ta yi mata wasu zafafin kalaman yanzu za ta sauko Nijar Kwala mata kira ya shiga yana faɗin ke tsaya mana ni ma zan siyo wani abu idan Allah ya sa muka samu ɗan sadakar a hanya ai alhamdulillah lafiya lafiya turo baki ta ce haba ba kai zaman ka mana ni fa ina ji gudu zan yi na je na dawo fitowa yana faɗin idan ba za ki raka ni ba to ai shi kenan A'a an zarar kaka ta faɗa tana juya masa baya suka fice daga gidan ko da suka je sun dan dauki lokaci kafin su koma dan sai da babu ya saka ta da siyo musu shinkafa kwano biyu da masara kwano biyu kai kan baban su gafe biyo yarinya wallahi in saboda Allah raka ta kai to yi mamu menene yanzu kuma baba ni nace masa ya raka ni ba shine ya ga zai raka ni ganin damar sa rufe min baki malama Ke ba cewa ya huta? Allah ya baki ki haƙuri. Ke ma karɓi kunan na siyo miki. Murmushi dai ta karɓa tana faɗin. Saura ki je ki kwara wa kanki ruwan sanyi da daddaren nan, tunda ba sanin ciwon kai ki yi ba. Sanyi ya zo ya shige ki a damu mutane da maganin infection. Saboda Allah ni ɗaya aka tsana a gidan nan kullum laifi kullum. Ki kiyaye ni fa Aisha. Zaru idanuwa dai ta ce, To Allah ya baki haƙuri mamata. Na ma fasa wanka, bar na je na kwanta. Wannan shine karo na biyu da mafi ya kirata. ta. ta ce, Ni fa kwanciya zan yi dan Allah. zo ki zauna mi hira kin ji jin haka ya saka ta tarhuwa ta zauna tana jin sa yana ta bata labarin rayuwarsa da baya inda ya bara har ta shanye kudinta bacci ya fara kwasar ta to yanzu dai ta yi bacci bari in tashi ta taje ta kwanta da kin bata ta kwana cikin mu a wallahi duk sai ta zane mu wannan manyan kafafuwa nata dare yayi har ta tashi ta taje ta kwanta a tsimmin mata washe gari ya kama talata tun da ya sallah asubahi ya gabatar da azkar ɗinsa ya kuma yi zikirin da yake yi ya samu ya koma bacci har yanzu ransa ya ƙi masa daɗi akan arya to amma hakan ba komai ba ne ba duba da kowannen su yan adam ne waisa da teringin ya ɗauka yana karawa a kunnensa jimiri mahaifinsa ya saka shi ɗan ƙara zafira yana sai da kansa barka da safiya baba da fatan kana lafiya ya mutan gidan duk ba wani na tambaye ka ba kai maza maza ka zo ina neman ka umman ku ta ce lalle lalle a saka bikin nan da sati biyu don haka zo ina neman ka mamaki ne ya kama shi amma sanin irin halin da mahaifin nasa yake ciki yanzu bai sa shi jin komai ba sai ma addu'a dai yana ƙara gyara zamansa sosai hada da kashewa yadda sa miƙewa ya shiga wanka afra haka zaki fita babu dan kwali ko kuma ɗan kunne dukin ya zuru-zuru da ke a'a je ki canzo kayan nan sun nuna miki sosai tana ta faɗa idanuwan tana kawo ruwa afra addu'an nan dai ta neman zaɓin Allah ya kamata ki ci gaba da idan da alkhairi sai ki kun ci gaba da soyayya ku da Aryan idan kuma babu alkhairi sai kiga Allah ya haɗa kowa da mafi alkhairinsa a hankali ta share hawayen da haɗe da faɗin tante ina son ne sosai fa amma wallahi wallahi ba zan taɓa iya aurensa ba na kasa cire shi a raina jiya kina gani ban yi bacci ba alhamdulillah to yan tsakar gida nan za mu kwana mu kasance da kowa gobe da yadda Allah inda zan kamo kashi na 27 ku tura kasancewa ta tsakar gida ku tula da kuma ra'ayinku tambaya cin gyara ko rafi ko yabawa haka zalika ku ta mi sharing a group groups ɗinku na WhatsApp da Facebook Na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida.